تفقهوا لا تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسدورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم ندوي إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك تعد فضلوا فلا يستطيعون سبيلا إله وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا منا لمبعوثونا خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينجدون إليك رؤوسهم ويقولون متيهون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 الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجتنا عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبرت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت غرفتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سالناك ربنا اعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمته أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرا أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله kunni mai kowa wanda ya kaddara wannan haduwa tamu a wannan gari na nasarawa wato a cikin wannan gari na jiga a yau wato rana altanis goma daidai ga watan sha ɗai maza Allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai Allah muna roƙonka da anna laka alhamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka na mannan na'am samawati wal ardi zal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum amin Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan gurbin amin Allah ka gafarta mana ka raba mu da sabonka da shawartai amin Allah da albarka sunayen ka kara mana imani ka kara mana lahiya amin ka kara mana ibada ka da ikhlasi da mutaba'a ga Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam amin Allah muna roƙonka Allah ka karfafa mu ka karfafa imanin mu amin gabobin mu ka karfafa jiyojin mu amin Allah da barka sunayenka ka tusaya mana ka gafarta mana ka gafarta ma uwayen mu amin uwayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama amin Allah ka haskaka su cikin kaburbun su amin da annan da rayuwar su kuma Allah ka sa su yi kyakkyawan ƙarshe amin da mu da su duka Allah ka sa aljanna makoman mu amin muna roƙon roƙonka Allah ka shirya mana matayenmu Allah ka sa musu albarka ka tsara musu lahiya da zaman lahiya da mu da su Allah ka tosaya mana ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman mu ɗan kiyama ta yi amin muna ƙara roƙonka Allah bai asma'ika al-husna wa sifatika al-ula ka taimaka mana ka shirya mana iya waɗanda da ka ba da waɗanda ka ba Amin. Ƙananansu da manyansu, madansu da matansu ka sa musu albarka. Amin. Allah ka sa musu albarka. Allah ka shirya mu ka shirya su. Amin. Allah ka kare mu ka kare su. Mana roƙonka Allah zai a sama ya karɓa na Najeriya na Allah ka zaunar da ita lahiya. Ita na kowace iri Allah ka gusar da ita. Allah ka zaunar da arewa lahiya ka haɗa kan arewa ka haɗa kan 'yan arewa. Allah ka shirya mu ga abin da zai zama alheri gare mu nan duniya da lahira Allah ka kare mu ka kare jihar mu jihar nan ta mu Allah ka kara mata lahiya da zama lahiya ka kara mata kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka tausaya mana ka tausaya mana ka ansa wa addu'a mu Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan mu na wannan jiha ka samu su albarka ka ba su mataimaka na kwarai amin ka ba su masharata na kwarai da mu da su ka taimake mu ka taimake kowa akan mu ka ba mu nasara ka ka ba kowa nasara kan mu amin ka ba mu rinjaye ka ka ba kowa rinjaye kan mu amin ka karfafa mu ka karfafa kowa kan mu ka kare mu Allah ka kiyaye mu amin Allah ka karfafa mu ka girmama mu Allah ka tosaya mana wannan karamar hukuma ta Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya wannan gari namu da dukkan kauyuka ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ka kara mana kwanciyar hankali da nasuwa da ilimi da arziki da cigaba mai amfani wannan gari na nasara mana roƙonka Allah ka kara masa lahiya da zaman lahiya Amin. Kwanciyar hankali da nasuwa da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani. Amin. Wannan aure da aka gayyato mana roƙonka Allah ka sa musu albarka ka sa mana albarka kuma tsakaninsu. Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka zaunar da su lahiya wannan aure ka sa a ce goma da an kai kuma Allah ka sa aure ya zama sanadi ya sa wanda duka ka so kana rada da shi Allah ka sa tausaya mana ka ba mu aljanna firdaus al'ala ka kare mu daga duka azabobin wutarka bayan haka nan Allah subhanahu ta'ala ya ce ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليجزعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم Ta'ala سبحانه وتعالى yake maka na lahu. Allah ya kasance da yaran mu'mini yana kare mutanen mu'minai wato musulmai Allah baya kare su a kan miza fadi ta na sai Allah ya rarrabe mutanen da ba na kwarai ba daga mutanen kwarai saboda haka yan uwa musulmi alƙawari ne na Allah na tona asirin kowa yare da manya maza da mata malamai da almajirai masu kuɗi da talakawa masu mulki da wayanda ake mulki a yi ƙoƙari a kyautace niyoyi ga duk ayyukan da ake yi a yi saboda Allah kuma a bincika a gano da Allah ya ce a yi kuma a yi saboda shiya idan ka yi mu'amala da mutane kakka cuce su kakka ci amana su kakka zalunce su a daina ci amana a daina karya a daina zalunci wayannan abubuwa duk wanda ka yi hulɗa da shi ya yi maka waɗanda ka san ba mutanen kwarai ba mutanen kwarai na ba kuma Allah ya yi alkawari ba ya kyale ba sai ya tona asirin kowa mm. ya tona asirin masu yi boye da masu yi bayyane ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه da يميز الخبيث من wa وما كان الله ليدلكم على الغيب وما الله bai kasance yana ne da ku ku gane abin da an koye ba wato ba da koye na ya kato na asirin ba bayyana na ya kato na asiri ku zan masu gaskiya ya ku jama'a ku zan masu gaskiya lailan wani haran Allah subhanahu wata'ala yana son masu gaskiya kuma yana faɗaitarwa a gaskiya ga dukkan abubuwan da ake yi. Allah ba ya son yaudara kuma Allah yana tsoratarwa game da yaudara da dukkan abin da ake yi. Allah yana son a yi abin da ya kamata ba ya son cin amana kuma yana tsoratarwa game da cin amana kada a ce amana. Jama'a ku yawaita tuba tsakaninku da Allah. Allah ya yi alƙawari wa makanan Allah lidina fa ala walakin Allah ya tabi min rusuli man sha'a. sai dai Allah yana zaɓin wa'anda ga dama cikin manzanni ne ya aiko su fa aminu billahi wa rasuli ku ci gaba da imani da Allah wa rasuli da manzanni ne wa in tu'minu wa tattaqu idan kun kai imani kun kai takawa fa lafa ajrun azimun kuna da lada wanda an girma dan uwa musulmi arzikin kowa ga Allah yake ku dogara ga Allah innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna wal ka saurari wannan aya da kyau ka ji in ka ji abin da ta kunsa sai ka dibi ɓangaren da kake in na ƙwarai kake ɓangaren ƙwarai kake kai mutumin kirki na don hmm. kuma ɓangaren da ta ambata ba na kwarai na ba to ka san hukuncin ka hmm. Allah ya ce in na namar nuna dama waɗanda an mu'mine na ƙwarai wato mu'mine masu gaskiya hmm. alladina idza zukira Allah wa waɗanda ya amsa ambaci Allah wajen kuluwa sai zukatansu ta ji tsoro saboda haka jama'a kun jiya da zukatan mu'mine suke duk lokacin da aka ambaci ƙacewar Allah to sai zukatansu ta ji tsoro sai su yi ƙoƙari su yi tuba su gyara abin da ya kamata su gyara su bar abin da ya kamata su bari wajen laƙulubuhun hmm. wai za su yi alaihin ayatu kuma don lokacin da aka karanta ayoyin Allah gare su suka zo wajen wa'azi aka karanta ayoyin Allah aka umarce su da umarnin Allah aka hane su da hanin Allah za da sun imani sai ka ƙara musu imani wato duk lokacin da suka zo wajen wa'azi suka ji abubuwan da Allah ka so sai kaga sun kare suka ji abubuwan da Allah bai so sai ga sun kara bai to yan uwa musulmi shi ce wa ala rabbihim yatawakkalu kuma suna dogaro ga Abin da aka ce ma dogaro ga Allah wato kai aiki da gabobinka idan Allah ya ce a yi aiki kaza sai ka yi da gabobinka amma zuciyarka ta dogara ga Allah shi kadai abinda ake ce ma dogaro wato jingina zuciyarka ta jingina ga Allah shi kaɗai amma ayyukan da ya ce a yi kuma ka yi ka yi ɗan kasuwa ne ka je ka kasuwanci amma kakka dogara da kasuwanci kakka shi ne ɗan kasuwancin ganau ɗan shagon ganau ɗan motar da ta suna dogara gare su to baka dogara da kowa ba saboda waɗannan duk ana iya wayewa a wani sahiba musu wata rana don haka aiki ka yi da gabobinka amma dogaro ga Allah da ya kai don Allah shi a tabbatacci shi ne tabbatacci wanda ba ya gushewa duk abin da ba Allah ba duk abin da yake da kasa, kullu man alaiha fanin hmm. ai wa kullu ma alaiha ba ma mai hankali ba duk abin da ke bisa kasa ko ni na wata rana zai kare saboda haka ka dogara ga komi in ba Allah ba wa ala rabbi yatawakkalun alladhina yuqimuna salata kuma su ne waɗanda ka tsaye da sallah ‘yan uwa musulmi ku ba wargi da sallah ku ba wargi da sallah kuna wargi da sallah kowane wuri majalisin ku sai ku zanna nan za ku yi sallah ko ina inda kuka karama ga masallaci da ba sai an yi makarantuwa ba kashe da zan a yi sallah an ka gina shi kowa ya ga masallaci ya san za a yi sallah an kai shi amma majalisa ku da kuka zama ba sai an yi muku bayani ba kun shaida in ba kai shaguna na don shaguna na kuka zama wurin nan in hmm. wuri hira na don hira na kuka zama wurin nan ba don sallah ba hmm. ku ba wurgi da sallah ku ce masallaci ku yi sallah kuna nakasa kawo na ku Allah na ta jarraba ku da abubuwa da yawa ba ku ganewa ku tsaye da sallah da ke ku ci masallaci ku yi sallah hmm. ku dibi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rashin lahiya ya kasa hitowa zuwa masallaci yace abin nan a sallar nasu mutane sun yi sallah Aisha ta ce la a cikin wata ruwaya kanu sabai suka ce la ya rasu wa ta zuru ka su suna nan suna jiran ka sai ya ce da wuli ma an bai na hadarin ba ga mai ruwa cikin bawo an ka aga mai ruwa masu sanyi cikin bawo masu sanyi bayan ya shiga ciki ya ce ku zuba mai kirba wato sarkar ruwa mai sanyi an ka zuba mai yadda ji sanyi sai ya zabura sun ma zahabar ya zuwa ya zabura zan ya tashi sai fa a ɗaya sai ya soni. sallallahu alaihi wa sallam sai da aka yi haka har sau uku sannan ya ce mun ruwa ba bakarin fari sallibin nasi kudi ba gashi bai da lahiya bai iya tashi amma bai da sallah cikin gida ne ta tafarin laba amma yara ku da ƙarfin ku yara abin kunya yaro da ƙarfi ne bai zuwa masallaci abin kunya kai cuta dai a ce bai da lahiya na amma da lahiya kama kana wargi da ibada ta idan ka yi ibada ba yanzu kana yaro idan ka yi ibada ba kana yaro yaushe za ka yi ibada yaushe ne za ka yi ibada idan ka yi ibada ba kana yaro yaushe ne za ka yi ibada saboda haka a kula bayan Allah na kwaye Allah zai da kimo na sala wayanda suke tsaye da sallah wannan ma da zaka na wajen sakuna kuma suna ɗiba ga abin da muka azurta suna cewa ku tsaye da sallah kuma ku yi sadaka wannan su ne maganin hitina kowace iri ku tsaye da sallah kuma ku yi sadaka ne imuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun hmm. wanda suke tsaye da sallah kuma suna diba ga abin da muka azurta suna cewa jama'a kowa kai ne ya kawa in an ce ku diba ku ciyar sai ku dora to ni talaka kai talaka ba ka san Allah shi ma gafara kai talaka ba ka san rahamar Allah baka ji wani hadisi ya ce sabaka dirhama mai aka alif dirham abin nan dirhami guda ya rigi dirhami dubu ɗari ba ka jiya ba ai sarakar talaka ce ai an tambaye shi wace sadaka ta helada ya ce juhudul mukilli kokarin wanda bai da talaka saboda ku rika yin kowun ku yi kokari ya makai ne tunani ka bar tunanin wani kowa a biya an kai mai kaso ko da wai ga mai laifi can ga masu laifi can ko a kawawa ka in banda kana ce Allah ya ce a yau kaza to Allah suka ce ma dan ya ka magana da kai ba shi yayi ka ba yanzu ba ba tuwo ne na kaka gada ba ba hura ta kaka gada ba ba ne rafe ta kaka gada ba ka ba dan ne kai an magana sai ka ce wai ba sai a yin da wasu Ka jama'a ku lura da abin da kuke yi duniyar nan da ku gani ba wurin zama ba ne duniyar ga da gani ba daɗi ga ita ba babu abin da ya rage na daɗin duniya illa ibada yau ita ɗaya ta rage to mina na rage na daɗin duniya ba ka kwantawa ka samu nasuwa ba ka yi ta zuwa inda za kana hankalin ka yi kwanta in ba ka kai ba to mina na an da daɗin cikin duniya to bayan Allah na ƙwarai Allah zai ne imu da wa'anda suke tsaye da sallah wa kana wani razaqnahum yunfiqun suna ɗiba daga abin da maka arzika suna cewa kula ita wa da haka Allah ya ce to waɗanda su a ne na gaskiya waɗanda muminai wanda in an ka karanta innamar muminun alladhina idza zukira Allah wajadat qulubuhum wa idza tuliya alaihim ayatu ta imana wa ala rabbihim hmm. allabi na su nuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna to waɗanda sun ka cika sharuɗan gaskiyar hmm. Allah ya ce wala muminu na haqqan waɗanda su muminai na gaskiya ba muna nan wasa ne kana so ka zama cikin su to yi kokari kai abin da ka ji an faɗi gwargwadon iko da kaga kana kokari ka taimi da kuɗi hmm. ka tai noma ka noma albasa ka noma tonka ka noma kaza ka noma kaza to yi kokari shi ma da kaga kana wannan kokari yi kokari kai bauta Allah domin ka samu abin da ka so waɗanda humar muminu na mun daraja tun inda rabbi hmm. suna da darajoji wajen ubangiji su ga da hmm. gafara wa rizqun karim wanda arziki mai girma saboda haka yan uwa musulmi ake ta halaye sallah kenan الله سبحانه وتعالى ta'ala مع النبي annabi akima لدلوك الشمس duluki shamsi الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهولا ومن الليل فتهجد به نافلة لك Allah أن wato a مقاما salata, ka يكي da sallah, الصلاة كفاية الصلاة shamsi idan rana ta yi da duluki wato in rana ta karkata da zaran rana ta karkata lokacin harko ya shigo ga sallah tsohon amma lokacin yana karewa idan ina mutunta ya tsawo ne lokacin harko ah. yana karewa idan ina mutunta ya tsawo ne amma abinda aka so idan mutum zai yi sallah tsakanin harkon lokaci da ƙarshen lokaci annabi ya ce bai na habe ne wa ah. tsakanin harko da ƙarshe to nan lokaci yake an bi so a yi tsakiya don kowa ka yi harko yana yiwa wata rana shi lokaci bai yi ba kowa ka yi ƙarshe yana yi wa wata rana ya kasa yi har lokaci ya wuce amma kowa ka yi tsakiya to ba ba ya a insha Allah saboda haka annabi yake fa da umuri Ya yi lokuta wato tsakiyar lokaci shi a yayin lokaci to ku tsaye da sallah lin da lokacin shamsi wa qur'ana fajr kuma ku tsaye da qur'ani fajr kun ga asuba saboda dogon karatun da aka ja gare ta ne da saura aka ce mata qur'ani wato qur'ani ta ta saboda yawan karatun qur'ani da aka yi cikin ta inna qur'ana fajr lalle alqur'ani na alfijiri ta shuda ya zama halatta sai ake kun gani a mala'ikun dare da mala'ikun rana suna halatta wurin bayan Allah na kwarai suna halatta da sallar asuba saboda haka ku rika zuwa masallaci da asuba ko kuma limamai ku ji tsoron Allah ku tausaya wa mutane kun lokacin da ake ciki ku bar sallah a da dan wurwuri ku bi hadisin rafi'u wato da hadisin rafi'u hadisi ingantacce da annabi ya ce asbihu bis subhi fa innahu a'zamu da zuriku hmm. ku bari sallah a asuba sai haske ya bayyana ya yi girma ga ladaddakin hmm. malamai masu fassara suka ce idan mutum doguwar sura zai karanta kwarai babu da ya fara da duhu amma dai ya tabbatar da sai da zai gama haske ya bayyana bawo sanda zai gama idan gajeren karatu zai yi to ya bari sai hasken ya bayyana sannan sai ya yi abinda dai ake so ku yi in haske ya bayyana a ƙare asuba lokacin haske na hu a adama da kujurikum shi ya yi girma ga da ku hadisi ne ingantacce saboda haka malamai limamai ku ji tsoron Allah ku bakwanta ta mutane kuna da sallah cikin eh, duhu wanda duhu ya san yana da dan wani abu kun ga dai hitowa cikin duhu don gudun ka a tallabe saboda haka sai ya wa masallaci to kun ga limaman da sun kai wannan sun sun ka taimaka mai da rashin zuwa suna da laifi don mutumin da aka ba shugabancin jama'a ya yi wa daya ya ga dama to zai ga ko abin da ba ya so saboda haka ku limamai ku ji tsoron Allah ku koma mu ku san da sani masallaci in aka riga an ce an ba liman masallaci to shi an da masallaci don kaka gani man bai saurin cewa kowa ne ba matsala ba haka na aka yi ba matsalacin shekaru aka yi haka matsalacin mutanen kirki zannawa suka zaɓi neman kuma su yi mai uzuri da annabi bai hito ba bilal ya ce har gida ne yana assalatu ya rasulullah assalatu ya rasulullah a cikin wata ruwaya shi asalin assalatu kai min an-nawm a cikin wata ruwaya shi a asalin assalatu kai min an-nawm Bali yanzu da abubuwa sun ka zan da sauki a ma shi a kai gidan liman a ɗauko shi haka kawai sai ku abin ga musamman ne ku yan izala ko kun kai yawan nan masallacin da ba na yan izala mai yawa komi daɗewar liman sai ya ɗauko ya zo gaskiya amma ku kun mai da addini kamar wasa wani tashi ba masallaci wannan ɗashi to hmm. wani na yin naɗa shi shi wanda an da a sai shi yanzu wanda an kada in yace to ya ban muku halin shi wannan da ka tawa wani biyu wani biyu yana tawa shi ke sai ku lalata masallacin ku? saboda ɗaya biyan bukata ku ta duniya to ku ji tsoron Allah ya ku jama'a ku yi abin da ya kamata ku yi ita sallah asuba a inna qur'ana fajri kan mashhuda al alfajri ya zama abin halarta ku ji tsoron Allah ku tsare ibada ku da ya ku jama'a ko muna samun mahita daga hikincin nan da ke ruwa a cikin ƙasar nan tamu Allah yake kuma in yi wa laifi ba ta fatajjad in yi ka yi ta tahajjud birkihi da Alƙur'ani. ka rike Alƙur'ani idan baka iya karantawa da kai in ma kana iya karanta da kai ka rike Alƙur'ani ba laifi ba ne. to a karanta Alƙur'ani zai kai ka dai karatun qur'ani bihi labajin na Alƙur'ani. wato dalilin na alqur'ani fata yi ta tahajjud da Alƙur'ani. wannan ne ga fata jalbi na da ta daga ka yi tahajjud da shi ya zama ƙari gare ka yi ta sallar dare na zalata duk da yake ga annabi wajibi ta ƙari na shi amma ga mutane ne ba wajibi ta ba hmm. sunna ce masu hajjiya sunna ce sani in na yi tahajjud ne za a mahimmanci a sa an yi ba a tsakarar ku kamar samun mahamudar yana yi Allah Ubangijinka ya tashe ka matsayi abin yamu. wato Allah zai canza duk wanda ke bauta ma Allah da kyau zai biya shi sallar dare yace zai baka muƙami a miyan annabi sallallahu alaihi wasallam kun san baya neman shugabanci kuma baya son shugabanci amma Allah yake dai shi sallar dare zai shi muƙami shugabanci zai ba shi muƙamin Mahmuda muƙami na wanda zai ba shi a saboda ka jama'a ku rika tashi da daddare ku ibada ku bar zannawa kuna cikin namu yan uwanku kuna ta bacin su kuna ta hasar da junan ku ku tashi ku ibada shi yake Allah ya faɗa ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا لعمل صالحا لنا موقنون ولو ترى عند كاغني إذ المجرمون لو كنا ما سلهي ناكسوا رؤوسهم عند ربهم سنوك كسوا وجاء الله أبنجي جرسوا suna cewa rabbana amsarna wata nena Allah ka gwada mana kuma mun jiya ka jiyar da mu abinda an ka faɗa mana can duniya da shi mun gane yau lahira hmm. ya Allah farji ina dawo da mu duniya na amar salihan mai aiki na kwarai ba irin wanda da muka yi ba wato farji ina na amar salihan inna mukinun mu mai imani mun tabbatar da abinda Qur'ani ya faɗa duka gaskiya ne sai Allah ya ce wani auki ina da ta yi na kula na tsirin guda wadakin haƙar ƙaunoni lamda hannun da hannun aminan jirnati wani Allah ta rahama ta ala ya ce wani shi ina wato ai wannan jarrabawa da muka yi duk wanda ka kai shi yana wasa da ibada sai ah. Allah bai so ya shirya shi bane walau shi yana da kulla nan sai hudaha inda mun ga dama kowace rai sai mu ba ta shari'arta wato da mun ga dama sai mu shirya kowa ya kare ibada sai da kyau ah. walaki ha ƙaunar ni sai dai magana ta riga ta tabbata gare ni la'amla'anna jahannama min aljannati wan nas ajma'in nayi alƙawari zan cika jahannama da mutane da aljannu baki daya kai kokari dan uwa gurgudo da kaka iya kakka bari a cika wuta da kai saboda ka fazuku fazuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha illa nasinakum wa zuqu Allah allah كنتم تعملون wata سبحانه وتعالى bayan ya ce da mun ga dama da mun ba kowa shari'a ta yace ce fa zuku waɗanda ne azaba aikin ku bi ma na situn lika a yau ko haza saboda mantuwar da kun kai kun ka bar aiki don gamuwa da wannan yin da na kiyama kun gani don mutumin da ya shagala saboda duniya ta saboda son rai ne saboda kasala ta saboda da kuɗi ne saboda son girma ne saboda wani abu na daban bai bautawa Allah ba sai Allah ya ce fa duku kuɗin da na azaba da ma na tsitum saboda mancewar da kuka yi wato barin da kuka yi ga dika tattali game da dika a yau mai kohara gamuwa da wannan yini na ku inna nasina ku mu ma mun manci da ku ma'ana mun bar ku cikin azaba fa duku azaban kullu bima kuntum ta'malun waɗanɗani hmm. azabar dawama saboda abin da kun ka kasance kuna aikatawa ai ma innama yi umaru bi ayatin lallabi da ilazun kiro biya a وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ai inna ma yu'minu bi ayatina dama waɗanda ka imani da ayoyin mu waɗanda ka tawadi ga ayoyin mu an ka karanta inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha dama waɗanda ka imani da ayoyin mu ya an musu gargaɗi an ka da su da ayoyin har rusujjada sai su duka suna sujuda sujuda ta karatun ƙur'ani. kowa yana iya yin ta amma sujuda wanda an kai bukata da ta karatun Qur'anin da sujuda ga Qur'anin gaba ɗaya wato yin ladabi da biyayya ga alqur'ani. a yi mai sujuda a yadda da shi a yadda da girma ne a yadda da mutunci ne a yi mai da'a yan uwa musulmi ku dibi rayuwar mu ku gani wai kowa ya zama malami kowa ya doko ra'ayi ne wai shi wai shi ma malami na ko ni ilimin ka kun kai magana wai kokari zai yi ya gwada ma shi da hujja shi ka barata da ka kai dan wa musulmi ku tuna wannan rai fa. hawan mutaba an baya kai mu ga samun abin da muka so ba hawan mutaba an baya kai mu ga samun abin da muka so a yi ƙoƙari a gyara a gyara abubuwa a gyara ayyuka bayan Allah na ƙwarai Allah ne na idza zikiru bi ayati rabbil kharru sujadan wa sabbahu bihamdihi rabbihim hmm. sai ta tabihi da godiya ga ubangiji suwa la ilaha illa saboda haka jama'a ku yi tawadu ku yi taron daga alƙur'ani hmm. ku bi shi kuma ku yawaita tasbihi kun bi bayan Allah na ƙwarewa da suke yi bayan sun yi abin nan sujuda ga alƙur'ani hmm. wa sabbahu bi hamdi rabbi kuma suna ta tasbihi da gode wa ubangijinsu wa la yastakbirun su ba su yin girman kai saboda haka jama'a ku daina girman kai abinda aka ce ma girman kai alkibiru badarar haƙƙi wa gabdan nasi Hmm. annabi ya ce girman kai shi ne ture gaskiya badarar haƙi gaskiya ta bayyana ga mutum ya ije ta ya aiki da ita ko gamsan nasi kuma ya ɗauki mutane kowa ba kowa ba wannan shi aka ce ma girman kai to su wannan la takadiru kuma idan dare yi. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون sifofin bayan Allah na masu imani da alkur'ani Allah ta waki ta tajafa junubuhum wato ta tajafa yin jikinsu yana nisanta an madaji daga wurin kwana mm. wato idan dare ya yi sukan tashi daga wurin kwanansu su yi alwala su yi ta bauta ga Allah jama'a sallah raka'a biyu da mutum ya yi da daddare boye inda ba a gani ne ta yi raka'a saba'in da ya da rana inda aka gani ya yi sallar nazila da daddare raka'o'inta daidai suke da girman farko in sallar farilla hadisun sahihun sahawar albani saboda haka jama'a ku rika tashi da daddare a uwan annabi uwan wato ta yi mai lafiya ta ce dana abin nan iyaka iyaka wa kasaratin nawm na hane ka da yawan kwana da daddare Fa'inaha ita kwana da daddare tana barin mutum matsiyaci ta turkul insana yau mai kiyama tana barin mutum ya zama fakiri ranar kiyama saboda haka jama'a ba ma sai ranar kiyama ba idan mutum ba ya tashi ya bauta wa ubangiji ne a ko duniya ba dole ne ya zama ya arziki ba domin aikin da aka yi na don Allah Allah biya ya kai wanda mai ba za a bashi ba wanda ya shi aka biya wanda ya ba za a bashi ba saboda haka jama'a ku rika tashi da daddare ku bauta wa ubangijinku تتجافى جنوبها ya المضاجع Na rabo suna ta addu'a ga ubangiji su haufin wada ma'a dan tsoro da kuma kwaɗayi wa min mara daga nahu kuma abinda muka azaita suna ɗiba suna cewa to jama'a duk mutanen da ka tashi da dare su bauta wa Allah ubangijin su Allah ya yi musu tanadi fala ta alama nafsu فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Fala ta'alamu na wasu ma'afu fiye nan babu wata rikistan kayan da Allah ya musu kane. Wato, wannan Ubayi ya zo wajen Umar suka yarbe da shi amirar mojini na Umar ɗan Kaɗari, sai hira ta kama su, sai ubayyu ya ambaci kayan ni'ima waɗanda Allah ya yi alkawarin baiwa mu'mine cikin alkur'ani Umar ya ji daɗi sai ya ce amma wannan duka na talakawa ne na aljanna ya ku bayi Allah duk wannan abin da ka jiya na ya ku bayi na sai ya ce waɗanda kake cewa na ya ku bayi to su manya ne Allah su ya ce ai manya Allah ya ce fala ta alamu su ma aqubiya lahu ai babu rai da ta san abin da an ka goyi ma bayan Allah na kwarai abin nan a yana aina na natsuwa ido za a ma kayan ga amalu na sakamako ga abin da suka kasance suna aikatawa saboda haka jama'a ku yi ibada ku kama ibada ku da kyawu ku kama ibada ku da kyawu ku rike ibada ku bar wasa yin wasa da ibada yana kawo matsaloli ga mai wasar da ibada amma tsare ibada da kyawu yana kawo alheri da duk wanda ya tsare ibada da kyawu saboda haka ya ayyuha ya ayyuha alladhina Laha a dhikran kaseera ya ayyuha alladhina Laha a dhikran kaseera ya ayyu ayyuha alladhina amanu ya ku inda sun kai imanin imani Laha dhikran kaseera ku zikira Allah zikiri mai yawa lailan wa har da dare ku zikira Allah da rana ku zikira Allah sirran wa alaniyatan ku zikira Allah boye ku yi zikirin Allah bayyane wato kuna kwanci a allazi na yarkuru na Allah kiyaman wa ƙa'udan. na yarkuru na Allah kiyaman wa ƙa'udan wa ala dubuhin. Allazi na yarkuru na Allah bayan Allah na ƙware su ne waɗanda ka zikira Allah kiyama in suna tsaye za su yi zikira Allah illa dai wanda Allah ya ce ta darruwa hmm. wato da ƙanƙantar da kai amma ko tsaye suna yi. wa ƙwa'udan ko suna zaune wa alajin junubin ko suna su saboda haka ko kwance mutum yake ana so ya yawaita dukira Allah duk ibadodin da Allah ya yasa lokaci kuma ya faɗi ibadodin da Allah ya ce yasa lokaci kuma ya faɗi ƙaidi amma zikirin Allah Allah bai ambata mai ƙaidi ba sai ya ce wasabbihuhu bukratan wasabbihuhu bukratan wa asila wasabbihuhu ku yawaita tasbihi ga Allah bukratan da sahi wa asilan da yamma ku yawaita zikira Allah ya ku jama'a don mutumin da yace subhanallahi annabi ya ce wa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatu duk subhanallahi guda sadaka ne lada goma za a baka duk alhamdulillah da kace alhamdulillah in dai kana ne zikiri na kai kai sadaka za a baka lada goma idan kace la ilaha illallah in dai kana ne zikiri na kai za a baka lada goma idan kuma kace Allahu akbar za a baka lada goma wa kullu tahalilatin sadaka wa kullu ta sadaka ya ku jama'a ku yawaita wannan sadaka gurgudun wanda kuka iyawa idan mutum ya ce subhanallah sau dari an ba shi an ba shi lada dubu sau ɗari an ba shi lada dubu idan abin na duk mutumin da ya ce subhanallah don mutumin da ya ce subhanallahi wa bihamdi sau ɗari an gafarta mai dukkan gunubai ne waɗanda ya yi an gafarta mai su idan mutum ya ce subhanallahi alazim wa bihamdihi buri sallahu na karatun aljanna har ya zama da aljanna inda saboda Allah ya faɗa an ba shi gida fili cikin aljanna an nasa an dasa mai yace da guda saboda haka jama'a ku yawaita wannan ayyuka na zikirori don samun mahita don samun sauƙin matsalolin rayuwa Allah subhanahu wataala ya ce wa sabbihu bukratan wa asila huwa allazi هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم الله شيني كي مكو صلاتي ومعنى صلاتي الله واتو رحمة الله الله شي كي مكو صلاتي عندي كنا ذكريني ديواتو زي مكو صلاتي wa mala'ikatu kuma mala'iku ne ne muku salati wato ma'anarsa istighfari hmm. Sune muku istighfari ah, dan mi Allah kai muku rahama mala'iku ne muku istighfari li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur hmm. don su fitar da ku daga dufai zuwa ga haske jama'a ku yawaita zikira Allah domin Allah ya sauƙaƙa mana damuwa ta dufai na rayuwa zuwa ga hasken rayuwa wa kana lil mu'minina rahima Allah ya zama mai tausayi ga mu'mini shi yasa ya shirya su ga ayyuka masu kyau wayannan da dakirorin da aka wadi ko kwance kake kana yi ko kwance kake kana yi wa ala junubihim ko da kwance gehen jikin su suna yi kuma tahiyatuhum tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima tahiyatun yawma huge son mu'minai da zasu su gama da Allah salama eh. wato sallama kusan mu'minai sun shiga aljanna bayan sun shiga aljanna Allah da kai ne ya zo ya gaishe su bai aika kowa ba da kai ne ya taho yayi musu wata irin sallama sun ka ji daɗi ta sallama ta yi aljanna daɗi sai sun ka ce wannan sauti da ina yake eh. sai Allah ya ce ah, salamun qawlan rabbir rahim salamu wannan sallama kaulin magana ce min rabin rahim daga ubangiji mai rama. Allah ya Allah sallar su ya yace wannan magana da kun gajiya. Allah na kai muku sallama ba wani na ba jama'a in kai rige kai abinda Allah ya sa ka sai ka zama babba a wurin Allah sai Allah ya yi ma abinda ka kasu da kai ne kun gaji ya gaida yan aljanna subhanahu ta'ala kuma ya gaishe sun kaji wani irin murya Allahu akbar tahiyatun yawma yalqawnahu salam wa adda lahum ajran karima kuma ya musu tanadin lada wanda an mai girma ku yawaita zikira Allah ya jama'a don ku samu irin wannan ya ayyuhan nabiyyu يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الله يتي يا أيها النبي يا أخي وانا النبي إنا أرسلناك شاهدا مو أيكوك كذنب الشيدا قال أمك ومبشرا كذنب بشارة قال الجنة واندي يديك ونذيرا كذنب يقرقديك واندي يسابع مؤمنينك واتويكين عبدك الشيء saboda haka annabi ya ga ya gaya mana komai ya ce babu abin da ya sani wanda ka kusanta mu ga rahmar Allah ya ni santa mu ga azaba ce sai da ya faɗa mana babu abin da ya sani wanda ka kusanta mu ga azaba ka kusanta mu ga rahama ya santa mu ga azaba ya bayyana mana haka na abin da ka kusanta mu ga azaba ya santa mu ga rahama ya bayyana mana ya bayyana komai ya tahiya ci ya bako ala mahaddatin baita ga hanya wadda a farafes ba mai bacewa gare ta sai halakaki saboda haka Allah ya aiko shi mu bashiran wa nadiran kuma وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله كما النبي mai kira ni zuwa ga Allah bi izini da izinin Allah ya kai Allah ya aiko shi saboda haka duk abin da kake kai da izini hmm. annabi ma da wanda yake da izini yake yi hmm. ba da sauri yake ba tashi an kai kakka yi da son ranka in ka yi da son ka baka cimma bukatarka saboda haka shi annabi wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa tirajan munira kuma annabi ya tila ne mai haske an ce mai ya tila mai haske ta hanyar gwada mutane abin da an gaskiya ba ana nuni misali kamar hitila ba don kun gani malamai na cewa Allah ka tsare ni ka in zama hitila saboda hitila ita ka ba mutane haske amma cikin cikin ta duhun duhun yake to ba irin wannan aka nimi ga hitila ba sannan kuma hitila tana ba mutane haske amma tana kone kanka kan tana ta kafuna tana ba da haske to ba irin wannan ba shi dai an ce mai sirajan saboda wato in mutum ya bace in ya tsinki haske ya tsinki haske yana gane inda mutane suke to annabi haka nan yake mai gwada mutane abin abin da ya kamata kuma Wa ɗaya ya minan lahi, biyar ni hiwa sirri ɗin muniraya. Wa bashirin mumunni na fi annala umminan lahi faɗulan ƙabira. Kuma na kai mu ga muminai da annala wa minan lahiyar faɗulan ƙabira. Wato suna da falala wadda mai girma daga Allah. Ƴan uwa Musulmi Allah na son Musulmi kwarai. ku yi ƙoƙari jama'a duk abin da ƙunka ya banza da mu saki ne yana da mun kai jama'a ku yi kokari kowan ku yi ƙoƙari ya gyara a riƙe ibada da kyau a wasa da ita a riƙe ibada da falala mai girma daga Allah sannan kai kuma ka kula fa kuma wala tudil kafir wala tudil kafirin wal munafiqin ودع عليهم وتوكل على الله Amma ka sani kai ne da awa. an fara da annabi duk da Allah ya sani annabi ne kan bai bin kayayi har abada Allah kuma bai da'a ga manafakai har kuna ganin manafakai masu baki biyu abinda duk yake faɗi ba shi a cikin zuciya ce ba abinda a cikin zuciya ce ba shi yake faɗi baki biyu gare shi kamar wadda kuma Qur'ani ya ce suna cewa sun yi imani amma wa mamun bimuri ne su ah. ba ne na cikin zukata to wannan sifar kai kenan saboda haka wala biyar kafiri kakkai makahirai biye wal munafiqina wal munafiqina kakkai biyar ga munafiqai ko zama ya kama ka da mutum in dai ka tabbata munafiki na kakka bi shi in ya kawo ma shawara kakka bi shi in ka bi shi ba a samu abin da aka so shi yasa kun ga annabi ya zanna tare da munafiqai har sarkin munafakai dan ubayu yana tare da shi amma bai ta annabi bai taɓa shi shugabanci ko da na shara ba kuna gani sanda annabi da eh annabi ya zo ya zanna majalisa ya aje sanda sai sai shi dururun don ya ɗauka dan masa'udu shi a gajere sai shi sauri ya rike sandar eh annabi ya aje takalmi ya yi dururun waye ya saboda shi munafiki in ya matso kusa gare ka sai ka ce shi an babba ko yi kowa girma kusa gare ka sai dan masaudi ya dauke takalmi ya sa guda ga hannu ne na dama guda ga hannu hauni sanda kuma ya rike ga hannun dama shi yasa aka ce mai sahiba asa rasulullah abin nan mai rikon sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma annabi bai taba shi makami ko wani iri ba shine na haifin Allah zan ba a ba na haifin Allah shugabanci da an ba shugabanci duk bakin inda yake shugabanci addini ka yake kai kullum babu nan da addini da ya ce gaba wannan inda duk an ka ba mana haƙi shugabanci addini ƙasa ya kai ba shi yin gaba don haka kakkai musu da'a wala ta ce kafiri da wal munafiki na wada azahum kuma rabi da cutar da suka kakkarama cutar da suka kakkarama ya zama kun dawo su ba ce ka kabace su ya a wabba ka ji su ba ya tabbatar su ya abinda Allah ya umarce ka wada azahum kai dai wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah don munafiki inda duk ya shigo har da abokan da kake tare da su waɗanda ba su gane shi sai ya raba ka da wasu babu yadda za a zanna lahiya munafiki sai wanda ya san shi da ya yi magana a ce ai wani ya faɗi shi ke na sabi iska amma wanda duk ba san shi ba munafiki daɗin magana gare shi wa in ya ƙulu ta sama ali ƙaunihim eh. in sun yi magana za ka saurari magana su don sun iya sun iya daɗin magana amma jikinsu bai da umarnin ka annan kwashe bin musamman saboda haka ku kula da wannan Allah ya ce kakkai musu da wada azamu wa tawakkal ala Allah hmm. wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zama wakili saboda haka jama'a a gyara halaye a dogara ga Allah a jingina gare shi Allah ya taimake mu shi mana jagora wallahi gaibu samawati walillahi ghaibul samawati wal yurja'u al-amru kulluhu كله wa tawakkal alayhi وما ربك walillahi gaibu samawati wal ardi gaiben sama da gaiben kasa da na Allah jama'a ku sani duk abin da muke yi boye da wanda muka yi bayyana Allah ya sani gare ka yake gaibi gaibe na hakika Allah da ya san shi ba wanda ya san shi gaibe na hakika Allah da ya san shi la alam man bis samawati wal ardi gaibe illa Allah to wallahi gaibu samawati wal ard hmm. wa ilayhi yurja'u al-amru kullu kuma zuwa ga Allah aka mai da al'amari da kun ga duk abubuwan da muka boye da bayani na rashin gaskiya to duka wa ilayhi yurja'u al-amru kullu wurin Allah za a dawo da al'amari saboda haka ƴan uwa musulmi a kyauta shahalaye a kyauta shi dabi'u a yi kokari a gyara aqida a gyara aqida a gusar da manahici daga zukata a hmm. gyara halaye da dabi'u wa ilayhi yurja'u al-amru kullu saboda haka fa budu, ka bautawa Allah shi kadai duk abin da kake ka bautawa Allah shi kadai hmm. Allah shi dai ka bada arziki duk wanda ka biya ba mai iya zai taka in ba Allah ba saboda haka fa abudu wa tawakkal alai ka bautawa Allah ka dogara gare shi kadai wa ma rabbuka bighafila amma ta'malun Allah ubangiji ka bai ramkana ga abin da kuke aikatawa ba hmm. Allah bai asim wasu na ka gafarta mu amin wannan aure ka zaunar da su lahiya amin barka ga aure Allah Allah ka tusaya mana ka taimaki bayan ka musulmi musamman marayi Allah ka ƙara masu gudunmawa da taimakon ka ka rika mana su ka hake mana su da albarka sunayen ka da zubobin ka madaukaka amin ka ƙara mana imani da lahiya ka ba mu kariya da tsaron ka daga sharuran masu neman da shiri amin Allah da bayyane ka sa aljanna makoman assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shi kusa